Sashen Hausa ne na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17,25 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba ana iya kama mu a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Haka kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a duk inda ake a lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum usman ahmad kabara ne tare da grace alheri abdu muka sake dawa a shirin mu na hantsi wani mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum ya yi tsokaci game da tsarin ware naira biliyan 30 don bunƙasa noma a jihar borno da gwamnan ya yi yanzu da shigowansa shi da kansa ainihin abin da ya karanta ya karantar kuma a jami'ar maiduguri ya karantar da harkar noma kuma akwai mutane a kasa daga ainihin eh, jami'ar maiduguri malamin goggogu sun san waɗannan abubuwa to za kuma mu ji zanga-zangar masu ababen hawa a jihar adamawa game da tsananin wahalar man fetur akwai kuma shirinmu na kallabi haka zalika muna da labaran duniya wanda da shi za mu fara a yanzu. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce bayan har-haren da ake kaiwa da ya hada da waɗanda aka kai a Brussels akwai buƙatar gaggawa ba dangane da batun nukiliya kaɗai ba amma har da ƙaruwar ayyukan ta'addanci. Shugaba Obama ya bayyana haka ne jiya Alhamis a gefen wajen taron koli kan harkokin tsaron makaman nukiliya da ake gudanarwa a nan Washington. taron wanda shine na hudu da shugaba obama ya shirya kuma ya kasance na ƙarshe ya zo ne a daidai lokacin da ake ƙara bayyana damuwa dangane da yiwuwar cewa mayakan isis za su iya amfani da makamai masu guba da kuma ayyukan nukiliya da koriya ta arewa ke yi waɗansu shugabannin kasashen duniya da ke halartar taron sun halarci walimar cin abincin dare a fadar white house sun kuma hada da waɗanda ƙasashensu ke fama da ayyukan ta'addanci kai tsaye a wata walima da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta shirya sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya ce akwai lokutan da aka fuskanci rashin ci gaba a harkokin tsaron ayyukan nukiliya kuma har yanzu akwai gagarumin aiki a gaba sai dai ce duk lokacin da muka ɗauki mataki mataki ne da yake nisan tamu da haɗari tun farko shugaba obama ya gana a lokuta daban-daban da shugabanni da dama masu gabatar da kara a kasar belgium sun ce za a iya ta ƙeyar madugun harin ta'addancin da aka kai birnin paris zuwa kasar faransa ministan harkokin shari'a na kasar faransa jean jacques yawos shi na ya bayyana haka a jiya alhamis yana ya ce yana kyauta zaton za a ta yar salah abdulsalam zuwa birnin paris cikin kwanaki goma masu zuwa lauyan abdulsalam cedric moyes ya ce wanda yake karewar ya amince da a tura shi zuwa faransa ya ce abdulsalam yana so ne a sani cewa zai ba hukumomin kasar faransa haɗin kai abinda yake so a sani kenan wani lauyan nasa kuma a baya ya bayyana bayan kama shi a ranar goma sha 18 ga watan maris da ya gabata cewa zai kalubalanci ta saƙiyar shi abdulsalam zuwa kasar ta faransa babu wani tabbacin abin da ya sa ya sake tunani ana zargin abdulsalam da taimakawa wajen kulla makarkashiyar hare-haren ta'addanci da aka kai a ranar 13 ga watan Nuwambar bara a birnin Paris da ya kashe mutane akalla 130 a wurare daban-daban. An ce ya daukar wa 'yan kunar bakin wake hayar dakunan hotel kuma ya sai musu nakiyoyi. Wani mai gabatar da kara na kasar Faransa ya ce Abdulsalam ya yi shirin tarwatsa kansa a bakin filin wasan kwallo amma kuma daga baya ya janye hakan. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hamshakin attajirin nan dan takarar shugabancin Amurka karkashin tutar jam'iyyar Republican da ke kan gaba Donald Trump ya sake samun kansa cikin wata sabuwar matsala jiya Alhamis bayan da ya kira da a hukunta matan da suka zubar da ciki mudda an haramta yin haka a kasar Ko da yake 'yan sa'o'i bayan nan ya janye wannan magana. a wata hira da tashar cnn game da kalaman da na trump kakakinsa katrina pearson ta ce babu shakka wannan barin baki ne ta ce dama trump yana gagarumin goyon bayan 'yancin mata na neman taimakon ma'aikatan lafiya amma yanzu yana goyon bayan haramta zubar da ciki da shariɗa sai kuma zai kuma goyi bayan hukumta likitoci da suka zubar wa matan da ciki ba matan ba idan kotun koli ta soke hukuncin yankewa da aka yanke shekaru 40 da suka shige da ya bada 'yancin zubar da ciki abokan hamayyar trump duka biyu gwamnan jihar ohio john kasich da dan majalisar dattijai daga jihar texas ted cruz dukansu suna adawa da 'yancin zubar da ciki binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna kashi 70 cikin 100 na mata ba sa goyon bayan trump yanzu kalaman na trump dai na zuwa ne kwana ɗaya bayan da ya kare manajan yakin neman zaɓensa kori lewandowski wanda ake tuhuma da murda hannun wata mace 'yar jarida da take ɗaukar hoton yakin neman zaɓen trump ɗin a jihar florida cikin watan maris mai yiwuwa ne a kafa gwamnatin rikon kwarya ta haɗin kan ƙasa kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta bukata a sudan ta kudu cikin makonni biyu masu zuwa kamar yadda hukumar sa ido ta tantancewa ta majalisar ta faɗa a jiya alhamis festus g mogwai shugaban hukumar kuma tsohon shugaban ƙasar botswana ya shaidawa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa duk da ya saba duk da saba ka'idojin tsagaita wutar da aka yi ya an sami ci gaba matuƙa kwanan nan da zai ba da dama damar kafa gwamnatin ta riƙon ƙwarya kimanin manyan jami'an kungiyar sudan people's liberation movement splm a takaice guda 230 daga bangaren hamayya ne suka koma birnin juba babban birnin kasar tun ranar 24 ga watan maris dinnan da ya gabata haka kuma ya ce kungiyar splm din ta ce yanzu ba ta da wani sharaɗi na komawa komawar shugabansu rek mashar mukaminsa na shugaban ƙasa wanda hakan yana iya ba da damar yin gwamnatin ta riƙon kwarya a cikin tsakiyar watan afrilu Mun kawo muku labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Gwamnan jihar Borno Kashim Shatima ya bayyana cewa ya ware naira biliyan 30 don bunƙasa noma a jihar ta Borno. Ya furta haka ne a fadarsa na wata ziyara da aka kai masa a fadarsa. Wannan ce ta sa na tuntubi mai fashin baki Dr. Khalifa Dikuwa. Shin dakta ya kuke kallon wannan al'amari ne game da maganar da shi gwamnan Borno ya furta? Dama jihar Borno jiha ce wanda aka santa da, da noma kuma jihar da take da ainihin tafkin kyadi tsawon shekaru shi gamnan borno kashim shatima hmm. ya karbi mulki lokacin da ake da tashin hankali mutane ba su samu sun yi noma ba hmm. na ɗaya kenan na biyu kafin ma isa wancan shekaru aka yi siyasar harkar ruwa daga ubangi ruwa baya faduwa a cikin tafki hmm. ya mayar da wajen kamar gaba ba a noman kirke kuma an daura mana a talauci da rashin abin yi hmm. kasan a siyasar duniya waɗannan abubuwa da su ne ake fara abubuwa a bayan fage domin a bata a kasan hmm. to shine yanzu da shigowansa shi da kansa ainihin abin da ya karanta ya karantar kuma a jami'ar maiduguri ya karantar da harkar noma kuma wajen tattalin arziki wato economy kuma yana da ilimin yin wannan abun kuma akwai mutane a kasa daga ainihin eh, jami'ar maiduguri malamin goggogu sun san waɗannan abubuwa kuma akwai mm. hukumar bosama na jihar borno kuma akwai ma'aikatar noma idan aka hada da wannan kuma da tallafi na inda ya dace da ainihin abun da shi shugaban kasa ya sa gaba mm. wajen inganta harkar noma da a fitar da ma'adinai sabanin abin da suke eh, yake faruwa a baya cewa kawai daga man fetur ne ake samu kudaden shiga yanzu da kunya ne ma musamman ma arewacin najeriya gaba kasance sai da an shigar da abinci daga waje da sauransu waɗannan abubuwa su ne idan aka koma ainihin noman zamani mm. da kuma irin na harkar kifi irin na dabbobi da sauransu idan aka hada gaba hannu da da kudade na san cewa kudin nan ma a biliyon talatin a gani na kamar idan aka fara hmm. ya kasa za a iya a samu inda za a samu bashin da babu ruwa hmm. inda suka nema su jihohin arewa gaba da suka tashi suka je nema da babu laifi idan aka shigar to za a iya a ci moriya wannan bayan shekaru akalla a shekaru shida ta wahala za a samu canjin da inda za a yanka ma yara da uwar su kayan za a zauna lafiya ka gane mm. to idan idan aka hada da wannan da kishin kasa babu barna babu siyasa a ciki a hada da mahukumar tafkin chad chad basin da ilimin nasu da sauransu mm. duk da cewa kayakin nasu a baya aka ce sun sayar da su amma suka ce sun bata wasu wai yashe ne suka binne su da sauransu abin da suka saba yi a baya amma yanzu an zo gaskiya gwamnatin nan ta gaskiya ce me zaka ce wa mutanen da suke jihar jihar da sauran jihohi ma misali akan maganar inganta noma dinnan ne magana inganta noma a nuna ma samarin namu cewa ba shi aikin gwamnati ba shi bane kullum aiki ba noma shine tushen arziki mutane su koma su yi noma kuma a inganta a taimaka musu da bashin mm. mara ruwa kuma a ba su lokaci a nuna musu da irin masu ilimi daga jami'a daga kwalejin namu irin na lawan mm. makarantar noma da sauransu a taimaka musu hada da shugabannin nasu na kakanni wanda suka fi kusa da su kowace jiha kowace karamar hukuma a ce mata ga abun da aka kayyade za ku nome kuma duk abun da kuka samu kun ba mm. ku sayar da su a kasuwan nan ma gwamnati za ta sayar da za ta saye kuma mm. za ta iya ta eh, adana su ko mm. kuma ta fitar da su waje babu asara cikin aikin noma kuma a tallata ta fannin rediyo wanda na san cewa rediyo namu da sauransu duk abubuwan sun wargaje ba su a kai kauyukan namu a kai musu waɗannan abubuwan su je da yarukan nasu wata wahala tana iya mayar da mutane cikin hayyacinsu su yi kishin kansu su yi kishin kasarsu ni tunani na abubuwa za su mike a cikin lokaci kariran ba za mu dade ba insha Allah to muna godiya Dr. Khalifa Dikuwa da ka samu magana da mu a wannan lokaci sai kuma wani jikon in Allah ya kai mu masha Allah na je bikin manoma na gano wasa da kalma To a jihar Adamawa kuma masu ababen hawa ne suka yi zanga-zangar cewa tsadar man fetur fa tana ci musu tuwo a ƙwarya. Ga rahoton wakilinmu Ibrahim Abdulaziz daga jihar. Matsalar karancin man fetur na fa ƙara ta'azzara a juyin Taraba da kuma Adamawa, lamarin da ya kai masu ababen hawa kan fa shafe awanni ko kuma kwana a layukan mai yayin da wasu lokutan ma akan dambace da kuma baiwa hamata iska kamar da yadda na tarar a wani gidan mai da ke Jalin da jihar Taraba. Su dai masu ababen hawa kama zargi dillale da kuma masu dakon mai wato 'yan nato da cewa suke kawo wannan matsala kamar yadda waɗannan masu ababen hawan ke korafi amma ko wasu wanda suke zagon ƙasa amma dai muna fata kada Allah ba su nasara Allah ba shugaban ƙasa nasara kan bisa ga hanyar gaskiya da ya tsara muna zuwa mu bilayi mu samu fasinja in ba mu samu mai mai saukin nan ba aikin duk bara mu gane ba ga munan da iyalai so wahalan mai dai muka mun rasa gane daga ina matsalar ta kowanne sati muna tsammanin mai zai wadata sai ya zamanto gashi gashi sai gidan mai daɗaya daɗaya za ka samu a gari amma kuma ka fita bayan gari za ka samu mai ɗi sai dai a ba farashin gwamnati ba za ka same shi 160 170 amma kuma a wadace saboda wani lokaci ma aka iya ba mai a cikin gari amma kila ka ka je bayan gari kila ka ka samu mai to wannan abubuwa ya kamata gwamnati su duba to sai dai kuma a martanin da suka da hadakar kungiyar dalaman fetur a najeriya imar rashin juyon adama da taraba sun fama musanta wannan zargi kamar yadda sakataren kungiyar comrade abdulmalik bello ke cewa kukan da muke nan cewa shine an ce mana mu sayar naira 86 da kobo 50 a tsakanin wannan riba ne difference wannan abubuwan da aka ce an baka a ciki zaka cire waɗannan expenses ba a refari expenses na kuɗin mota ma a ciki sai aka wayi gari yau mutumin da zai sayar maka kayan nan wanda shi an ce ya sayar maka naira saba'in da bakwai da kuma hamsin nan shi ake biya subsidy ba mu ake biya ba don mu ana biyan haulage ne transport shi ne gwamnati take biyan shi tallafi kayan shi ya shigo kasan nan wanda a lissafinsa ya kamata ya sayar naira ɗari sai gwamnati ta ce masa babu za mu baka tallafi ka sayarwa mutane a farashin gwamnati to bayan gwamnati ta yadda za ta bashi tallafi still kuma sai je sayar da kayan shi naira ɗari kuma ana ganin shi ka yana da tallafi biyu zai karbi tallafi a wajen gwamnati Ga shi kuma yana karban tallafi a wajen masu sayan mai ya ƙara kuɗi wannan shi abin da yake faruwa wanda suke da wannan haƙƙi a wancan wurare na deport nan su suke da haƙƙi su sa wannan abu a ido su gani domin kamar yadda na ga maka a yanzu haka da nake maka magana na abin da ake sai da kana private deport na naira ɗari da ashirin da biyar yau ake sai da shi a private deport kaga ya shuti ma wuce wannan na gwamnati saboda haka wayanda suke da wannan hakki na duba waɗannan mutane waɗannan wurare wannan abun ba ɓoye ake yi shi ba wannan abu yana fili saboda haka muna kira wa gwamnatin nan idan tun da muna muna muna wannan na canji don Allah a saka ido a waɗannan wuraren watakila akwai wanda suke nan suke saba dajin gwamnati a wannan wurare ne. A kullum dai jami'an kula da maraba albarkatun man fetur a Najeriya DPR kan ce suna kokari na magance wannan matsala. Mr. Kim Musa da ke zama jami'in hukumar ta DPR mai kula da jihohin Adamawa Taraba ya ce a kullum sukan hukunta duk wani gidan mai da ke saba doka inda ma ya ba da misali da abin da ke faruwa. Kayan an kawo su cikin ah, jihohin mai ɗin eh, filin station ɗin daga nan kuma sai mu tabbatar cewa mai ɗin an soke duka kuma an sa da shi a kan ah, kuɗin da gwamnati tarayya sun umbuce mu ba kuma za mu tabbatar cewa kuma ba kartata da mai ɗin ba kuma ba ɓoye mai ɗin ba kuma ba ba wasu ayyuka wanda bai kamata ba haka ɗin dai bugu da kari dai muna aiki ne da sss department of state service kuma ppmc mm. to duka dai muna aiki dai don aka samu lokaci sai a ji labari cewa ai wani station petrol station mm. tana sadda mai da dare ba tare da izinin ba mm. ko kuma ana janye mai din yanzu dai 'yan bambarutu ne ma ke cin karen su babu babbaka inda ko sukan kasa su a bakin hanya ba tare da wani tsoro ba ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a nigeria to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan Allahu kai gayo sassanya zafa a wannan rayuwa. Sami zafi a wannan duniya. Kullum halin mun gode Ubangiji da ka azurta mu da wannan rayuwa. Arziki na samun mu a duniya. Allah kai kai mu jinsi biyu daga nan muka dinga yaduwa. sun san metir kai hametir mi rayuwa daga su aka jinsin duniya Allahu ya kaɗai ta shishi kaɗai ɗan adam ko akwai yawa bayan ka nemo sarki ɗaya jinsin ɗan adam da yawa yake ƙabilun duniya da yawa suke mun goda wanda ba a bincike masanin komai duk inda yake mai umarni mu zauna lafiya. shi halitto su yau zo shi a wannan duniya mata miji zaman su lafiya soyayya mai kau da hazaniya da uba akan samu shakuwa inda so a ji daɗin duniya uwa mai son a so kishiya da kishiya suna zama inda so san babu hayaniya mai gida gidanka ba hayaniya jinsi jinsi ƙabilu na zama inda so san babu kazaniya arziki ya karo a duniya ko da addinin ko da ban

To Allah ya ci gaba da ba mu zaman lafiya. Ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke Washington a gundumar Columbia. Ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, na fara hira da Farfesa Aisha Madawaki Isa ta Jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto. Yau za ku ji ci gaban wannan hirar, inda na tambaye ta. Duk da ci gaban da ake samu ta fannin ilimin mata ko ta gamsu da yadda mata ke taka rawa a fannonin al'umma daban-daban, sai ta ce. To alhamdulillah kuma na ji daɗin da kinka ce an samu ci gaba. Eh. Don kullum idan ina cewa mata sun suna ni shi in ce ban ga ci baya ba. Saboda in kowane fanni in kin duba an ta ilimin ce a da mata nawa ma suke da yan shi. In kika dubi fannin siyasa a da mace ba ta ko fitowa ma ta tsaya layin zaɓe bali har ta zaɓi wani. Saboda haka idan ana batu mai ci baya babu ci baya ci gaba ne. Daidai mm. da ɗace su ba ɗan ake kila ba a gamsu da yadda abubuwa suke tafiya ɗin ba amma alhamdulillah yanzu in kika je jami'a mu misali za ki ga mata da yawansu yanzu suna da takardar da ta fasiki da su ga su nan suna neman su zo su yi digirin su na biyu ga su nan suna a su zo su yi digirin ɗin su na uku saboda haka muna samun mata ya abin da kawai ban gamsu da ki ba. Ni mm. irin guraben da har yanzu mata ba su cimma suka tsaya wuraren nan ba. Kamar wane gurabe kenan? da ta fito ta tsaya a zaɓe ta. Har yanzu muna da wannan matsala ɗin a nan arewa. A arewa kuma a nan bangaren namu. Yadda mace za ta fito ta shiga siyasa su tsaya kuma maza su je su goya mata baya su zaɓe ta. har yanzu mm. muna da wannan matsala mu dai sakwata yanzu mu samu mace da ta tsaya aka zaɓe ta a wani <laughs> mukami ba na na mm. siyasa ko na sai kawai wanda za a ce an yi appointment ɗinta yawanci sunan ka samu kuma alhamdulillah sannu sannu ana ƙara yawan mata ɗin wurin da ake appointment su a ofis To farfesa me kike gani ke janyo waɗannan matsalolin duk da ɗan ci gaban da ake samu ta fannin siyasar mata? sai eh ka har yanzu kin ga akwai matan da suke ganin shugabancin mace yana da babban abin da niyan ana nan har yanzu ana tattaunawa a kan waɗanne irin amai ne mace ya kamata ta rike na san malamai sun yi ta magana akwai mukaman da ake ganin cewa a'a zai kamata a addinance mace ta rike waɗannan mukamai din ba amma kuma akwai inda sun ka tattauna suka nuna akwai mukaman da mace tana iya tsayawa a zaɓe ta amma yawanci zan ce saboda al'ada yawanci al'ada mu abin da an ka gani mace dai kamar tana da me za a ce mata dan rauni wanda za su ga koda wani abu suke so da wuya su iya zuwa su samu mace su ce ga abin da muke bukata daga mace kamar kasawa suke gani kamar yanzu mun ce ai abin da ya samu ke son mu ga matan mu sun sayi wurare saboda mu muka san matsalar mata. Haka. Saboda kuma an gwada mata an ga mata da yawan riƙon amana da tsayawa akan gaskiya. Don haka sai su ga cewa ai idan aka sa mace a wasu wurare za a samu matsala. Shi suna cewa ba mu da mata masu ilimin da za su riƙe mukamanta. Ta yanzu alhamdulillah ga mata nan sun taso da za su iya riƙe mukaman nan. Abin da za a ce a'a mace lalurori ta yawa. Yan an ka bata mukami kila yau ciki goyo mm. ya hana ta kaza kin hari su akwai irin waɗannan abubuwa da suke zuwa against mata to farfesa yanzu kuma bari mu dawo fannin ilimi shin waɗanne irin matsaloli ne kike gani mata suka fi fuskanta a fannin boko ko in ce a makarantu musamman ma dai makarantun da ke gaba da sakandare kin ne kamar a kwaleji gaskiya matsala ta farko zan danganta ta da fatara uwaye idan uwaye ba su da hali sosai eh. wanda yake neman abincin da ya sa ga bakin shi to kuma tunanin me ke cikin kanshi na biyu kuma shi ne kamar yadda muka ce shi ma kan shi tsari din yana da wata matsala don hmm. idan muka ce akwai kamar yanzu nan arewa kowane tsari za a yi alhamdulillahi na ga gwamnan jihar sokoto ya fara tunanin irin fitowa da wasu tsare-tsare waɗanda za su yi daidai da tunani da kuma zato da abin da mutanen jihar Sokoto suke bukata daga fannin ilimi. To idan aka ce a daidai bukatan mutane a tsara ilimi daidai bukatocin mutane to za a samu fa'idar karatu. Amma idan ba a yi tsari wanda ya cimma gurin mutanen jiha ba to lalle za a samu mishkila. a abu na gaban wanda ke hana sannan kuma abu na uku wanda shi ma kan shi yakan sa uwaye su dan yi tsari tsari su yi baya baya da eh. wanda akan samu irin kesi san an bata yara makaranta suwa suka bata ah. yara makaranta malaman makaranta da kinga da mutum ya ji wannan kinga ga zai tsari tsarin na kai iya makaranta saboda bai san me ke faruwa da ita a makarantar ba Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa ‘yan Allah kai mu za ku ji mu da karashin wannan hirar. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu Farfesa Aisha ki Isa da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To yanzu ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke bar mana a wayar tarho da muka tsakuro. rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na BOA mai magana Garba Ibrahim Dabar a zare mataimakin kungiyar Voice of Katabu. A hakika mu 'yan Najeriya muna wa 'yan komai 'yan Najeriya hakuri bisa samun kanmu da muka a cikin wahalhalu da tsadar kayan masarufi da abubuwa wanda muka ɗauki kanmu a ciki wanda wannan ya samu ne a sakamakon yin gyara da shugaba muhammadu buhari yake kasancewar kurakuran da aka samu a ƙasar nan dole ne shi fa ba zai fara aiki ba dole sai ya gyara kurakure da kuma yin eh, da kuma eh, har yanzu ba a budget ba budget bai fara aiki ba har ga allah da sauran budget jonathan ake yi to ya kamata mu yi wa wannan gwamnatin uzuri kuma da yardar Allah yadda muke gani a kafafen watsa labarai ake mana alƙawarruka insha Allah komai ya zo ƙarshe aka babu abin da zamu ce wa Muhammadu Buhari sai dai mu sa shi a cikin addu'a abin da ya alƙawari Allah ubangiji ya bashi ikon cikawa a hakika talaka yana cikin hali komai nun kamar kan shinkafa suga kayan masarufi komai ya nufi kuma talaka yana cikin wani hali da haka muna kira ga jama'a ba kuka mutum ya kamata ba a mai ta yin addu'a Allah bashi ikon cika mana wannan alƙawari da ya ɗauka insha Allah da Allah Allah komai ya kusa zuwa ƙarshe da ikon ubangiji Allah ka tabbatar mana da wannan alƙawari da ya ɗauka Allah kuma ya taimaki Najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya a Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. mai magana baffa adama fata daga karamar hukumar gombe jihar adamawa najeriya sake madugun yan adawa na nijar hamma amadu da kotu ta yi tamkar ka banza ne kuma ya tona wa gwamnatin Nijar asiri cewa dama a da gangan aka ɗaure shi ya Allah bokaye ne suka gaya musu cewa in suka bar shi yana waje yana yawo yana kamfen ba za su ci zaɓe ba jimana jam'iyya mai mulki kenan kuma ya tabbatar wa duniya cewa da kotu da hukumar nan ta zaɓe ta sene da gwamnati mai ci karkashin jagorancin muhammadu yusufu duk bakin su daya sun haɗa baki ne su tauye 'yancin 'yan niger ba za mu rufe shirin ba sai mun ji labaran duniya amma a takaice. haka yake shugaban amurka barack obama ya ce bayan har-haren da ake kaiwa da ya hada da waɗanda aka kai a brussels akwai bukatar gaggawa dangane da batun nukiliya ba na nukiliya kaɗai ba amma har da karuwar ayyukan ta'addanci da nufin dakile su shugaba obama ya bayyana haka ne jiya alhamis a gefen wajen taron kolin kan harkokin tsaron makaman nukiliya da ake gudanarwa a nan washington taron wanda shine na hudu kuma na karshe wanda shugaba obama ya shirya ya zo a daidai lokacin da ake ƙara bayyana damuwa dangane da yiwuwar cewa mayakan isis za su iya amfani da makamai masu guba kana kuma da batun ayyukan nukiliya da koriya ta arewa ke ci gaba da yi masu gabatar da kara na ƙasar belgium sun ce za a iya ta sakiyar madugun harin ta'addancin nan da aka kai hari birnin paris zuwa ƙasar faransa ministan harkokin wato harkokin shari'a na ƙasar faransa jean jacques varus ya faɗa jiya Alhamis cewa yana kyautata zaton za a ta sikiyar Salam Abdulsalam zuwa birnin Paris cikin kwanaki goma masu zuwa. Lauyan Abdulsalam Cedric Mose ya ce wanda yake karewan ya amince a tura shi Faransa. Ya ce Abdulsalam yana so ne a sani cewa zai ba hukumomin ƙasar Faransa haɗin kai abinda yake so a sani kenan. hamshakin attajirin nan ɗan takarar shugaban ƙasar amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar republican da ke kan gaba donald trump ya sake samun kansa cikin wata sabuwar matsala jiya alhamis bayan da ya kira da a hukumta matan da suka zubar da ciki muddar an haramta yin haka a ƙasa. to da takaitattun labaran muka zo ƙarshen shirin a madadin ita grace alheri abdu da ta ni gabatarwa sai kuma cibahiro ne da ya jagoranci shirin sai injiniyan mu na yau mr john Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.